أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم دام تفسير في شرعه تكون ترسم من مصطلح الحديث ألفية الإمام السيوطي يوم 20 شهر وعشرين جرائم جديدة في المسلمين في Thank you. وقدم الرفعة للاتصال نعم بسم الله
قدم الرفعة للاتصال من ثقة بالوقت والإرسال قيل أقصد وقيل الأكبر وقيل قدم أحفظ والأشهر عليه لا يقدم هذا منه الذي لا يقبل هذا منه في أهلية الواصل والمدينة نعم yace wa qaddimin raf'a kalittisal ka kaddamar da ar-raf'a yana nufin wato riwaya da take marfu'a wato idan aka samu ta'aru tsakanin riwayar hadisi daya waɗansu suka ruwaito shi marfu'an waɗansu suka ruwaito shi mawqufan yace wa qaddimin raf'a ka kaddamar da riwayar ar-raf'a kalittisali kamar yadda za ka kaddamar da riwayar ittisal wato yayin da waɗansu suka ruwaito hadisi muttasil waɗansu suka ruwaito shi mursal to shi ma haka za ka kaddamar da al-ittisal saboda a kowannen su akwai ziyada min thiqatin idan wannan riwayar ta rabu din ko ta ittisal din daga thiqa ne a thiqa shine wanda yake yajma'u bainal adalati wa dhabt ko lilwakfi wal irsali ka kaddamar da shi lilwakfi akan alwakfu wal irsal akan al irsal wajen wannan laf wa nashr muraddab ne ko shine a cikin balaga ana ce masa laf rab wa al laf wa nashr akwai al murattab akwai al mushawwish to wannan al murattab ne wato ka kaddamar da ar rabu a lil waqfi kamar kal ittisal lil irsal shine shine kamar yadda a turanci ake cewa respectively na'am wakila aqsuhu wato wannan abinda muka faɗa na farko shine alqaulul awwal alqaulul thani shine wakila aqsuhu ka kaddamar da al-aqs shine wato ka kaddamar da al-waqfu ala rafi wal irsalu ala al-ittisal wakila al-aktharu alqaulul thalith kenan wadansu su muka ce a qaddimil akthar ka kaddamar da riwayar waɗanda suka fi yawa ka kaddamar da riwayar waɗanda suka fi yawa idan waɗanda suka fi yawa sun ruwaito alwaqfu ne to ka kaddamar da riwayar waqf in sun kaddamar in sun ruwaito arrafu ne ka kaddamar da riwayar rafu wanda yake nuna kan cewa kenan sai ka tattara riwayar kowa da kowa sannan ka ga yadda abin yake وقيل قدم وقيل قدم احفظا kuma sai aka ce ka kaddamar da wanda ya fi bil al'ahfar nan sai ya kawo shi bil sai ya kawo al'ahfar ya yi masa irabi ya yi masa irabi maimakon bina tunda mun san sigar af'ala tafdil mamnu'un min as-sarf nan sai ya kawo shi da sigar sarf yace wa qaddim ahfar wa qila qaddim ahfadan saboda ne saboda darura ko dan yace wa qaddim wa qaddim wa qaddim ahfad zai baitin zai yanki sai ce wa qaddim ahfadan wal ashharu alaihi wal ashharu abinda yake mafi shuhura a cikin maganganun malami wannan wata mas'ala ce kuma wadda za ta zo daban wal ashharu abinda yake mafi shuhura cikin maganganun malaman hadith alaihi a bisa kaulin wanda aka kaddamar din la yaqda'u hadha wannan taqdimin da aka yi masa baya suka fi ahliyatil wasil a cikin ahaliyar wanda ya wasu wato idan aka ruwai idan aka ruwaito aka samu wani ya ruwaito shi mursal wani kuma ya ruwaito shi muttasil sai aka kaddamar da riwayar al-mursal waje irsal to wannan baya kadda a cikin adalar shi wanda yayi al-ittisal al-adalar da ake nufi anan wajen abbab ake nufi wa illa wannan ba shi da alaka da adala to amma saboda amma ya faɗa adala ta isti'malin ta wajen malaman hadisi suna suna wato adala ma'ana ahliyar karban riwayarsa wanda take tana komawa zuwa ga dabtin sa ahliyatul wasil wallazi yafi wallazi yafi wannan akwai sabani a cikin baiti waɗansu suka cewa baya la yaqda akan sauran hadisansa waɗansu suna cewa wallabi ya fi kamar takrar ne alwasil wallabi ya fi shi ne ma'anarsa ai allabi ya ati bi ziyada wanda ya zo da wanda ya zo da da riwayar wato mazida saboda ka kunga alhamdulillah masail ne guda biyu wannan mas'al wannan abinda imam suyuti ya kawo a wannan baitin ita ce matsalar da ake ce mata ta'arudul wasli wal irsal da kuma ta'arudul waqti wal raf'i ta'arudul raf'i wal waqti wanda ta daga cikin masail din ilalul hadith ta daga cikin masail din ilalul hadith a domin ana samun wannan yana yawa a cikin riwayoyin hadisai to idan wannan wannan matsalar malaman hadisi suna da sabani a kanta ita ce wanda ya kawo aqwal arba'a a kanta to sannan matsala ta biyu da take tarattubi a kanta shine yana matsala ce ta jarh wa ta'dil yayin da aka samu ta'arudul wasl wal irsal ko kuma aka samu ta'arudul raf'i wal waqf aka kaddamar da riwayar a wani rawi akan riwaya waɗanda suka saba masa to shin wannan yana tasiri akan babin wanda ya saba to al-mashhur shine kanta baya tasiri waɗansu kuma suka ce yana tasiri domin da haka ne yake nuna kan cewar ba shi da bab tun daga shi ya saba waɗansu kuma suka ce yana tasiri idan wannan abin ya yawaita daga gare shi amma idan kamar a hadisi ɗaya ne ba za a yi aiki da hadisi ɗaya ba don a hukunci a kan rawi da wato ƙarancin bab saboda saɓawar da ya yi sai dai idan abin ya afku a hadisai da yawa an fahimta wanda la'alla wannan shi ne abin da yake alƙaunin marbi rubu karanta shafi
ثم بين حكمها إذا اختلف إذا اختلف الرواة من حديث واحد غير المنقول وعدم
na'am a sannan ya bayyana a hukuncin da idan malaman idan ruwatul hadith suka saba a cikin hadisi daya wannan fatum ana wato ta'arudul rafi wal waqfi da ta'arudul wasl wal irsal fil hadith al wahid akan hadisi daya na sahabi daya idan suka saba fi bainal marfu'i wa adamihi da al marfu da kuma adamihi shine mawqu' ونحوهما شيني المرسل واتو المتصل والمرسل
وقال يقدم الرفع سيتي فقدم الرفع وقدم الرفع آه تقدم الدا الرفع إليه صلى الله عليه وسلم تقدم الدا توقع حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم كمر اتصال إذا كان من ثقة idan ya kasance daga rawi wanda yake fiqatin babit wato amintacce wanda yake shine al-adlu babit kenan والله في قوله الوقت wa fadin allam da yace lil waqfi على الصحابي akan sahabi
بمعنى على bi ma'ana ala wato wa qaddim ar-raf'a kal ittisali min thiqatin lil waqfi ay ma'ana ala al waqfi Eh, kusan huruful jarri tana niyaba Eh, ana kawo su su zamanto a maimakon a a- a maimakon wasu su wannan ah, yana yana da yawa a cikin doka na'am بمعنى على متعلق بقدر
Ah, ah, ah, ah, muta'alliqun bi qaddim آه، wato muta'alliqun bi qaddim ay qaddim ar-raf'a 'ala al-waqt shine ma'ana muta- mu- muta'alliq to don ka san al-jar wal majrur ko shi yana buƙatar al-muta'alliq imma al-fi'l wa imma al-ism
وعلى الإرسال فإذا رأى روى بعض wa 'ala al-irsal kuma ka kaddamar da shi a- a- ka kaddamar 'ala al-irsal فإذا روى
shi kuma wannan alal irsal din nan yana komawa da a a tal'i wa wa qad kal ittisali karkashin wato waqaddim waqaddim kama tuqaddimu al ittisal lil irsal ay alal irsal
إذا رأى بعض الناس الضالين da haka idan waɗansu ruwatu zabit afiqat amintattu azzabitin masu cikakkiyar hadda suka ruwaito hadisi mursalan وبعضهم منفصلا waɗansu suka ruwaito shi muttasilan وحديث لا نكاح إلا بولي to ga misali hadisin la nikaha illa bi wali banda ziyada wa shahidai adli la nikaha illa bi wali
رواه إسرائيل rawa Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i في آخر ya ruwaito shi a cikin waɗansu wato akwai waɗansu tare da shi عن جده daga kakansa Abi Ishaq as-Sabi'i
عن أبي بردة an Abi Burda Abi Burda ne ba ba Abi Bur'a ba نعم akwai dal ne maimakon hamza kun gyara ko sai ku gyara a cikin musa ku an abi burda abi burda ibn ah, ibn abi musa al-ash'ari نعم عن أبي موسى daga abu musa al-ash'ari muttasilan haka ya ruwaito shi isra'il ibn abi ibn yunus ibn abi ishaq jikan abu ishaq as-sabi'i yawanci wato ta'arudul wasl wal irsal yana faruwa ne a hadisin al-mukthiri malaman hadisi da suke da ɗalibai masu yawa irin su abu ishaq din irin su zuhuri irin su yahya ibn sa'id al-ansari ah, har irin su malik ma wanda suke dai da ruwat da ake da irin su nafi maulan abdullahi dan umar wanda suke da ruwat masu yawa wanda har ake sanya su a tabaka to a lokaci su ne yawanci ake samun ta'arudul wasli wal irsal da ta'arudul raf'i wal waqf a cikin hadisin su to kamar wannan hadisin abu ishaq as-sabi'i yana daga cikin al-mukthirin yana daga cikin al-mukthirin yana da almajirai masu yawa to a to ku ku rike wannan yawanci idan wato idan ana wannan ab- abin da yakan taimaka ma ɗalibi shine yayi wato rasul mushajjarat na isnadi shine zai iya gane yadda abin yake a in ce da za mu samu allofa don mu ɗan rika nuna wa'annan abubuwan na'am Mhm. wa rawahu shu'batu wa thawri yau ya isa رواه شعبة والثوري shu'bata bin al-hajjaj wa thawri da Su- sufyan ibn sa'id al-thawri suka ruwaito shi عن أبي إسحاق daga abu ishaq عن أبي بردة
daga abi burda عنه صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan kun gani mursalan biduni dhikri abi musa
وسلم والحكم فيه لمن وصله to hukunci a wannan hadisin liman wasalahu ga wanda ya ga wanda ya ruwaito shi muttasilan ne
كان المخالف له مثله أو أكثر wanda ya saba ma wanda ya ruwaito shi muttasil din mithlahu kwatankwacin sa yake a- au aktar ko sun fi su yawa لأن ذلك زيادة domin shi wanda ya ruwaito shi bil ittisal wannan wannan it- muttasil din da ya ruwaito shi ziyada ne kari ne
وهي مقبولة ziyadatu fiqa ƙarin rawi ne wanda yake fiqa wa hiya maqbula in shi kuma riwayar ziyadar fiqa kuwa maqbula a bakkar daji وكذلك قال في الرب والمجد haka nan ma ake faɗa a cikin arrafu wal waqf to
Muka hadisin abin Musa a shafi ko? Waye wani bisa ga abin Musa? Ha?
إسرائيل بن مسعود Abu Burda. Waye wani bisa ga abin Musa? Abu Isa. Abu Isa ta sani. Wannan shi ne a kansa aka yi safari. An fahimta? Akwai fuska biyu ta riwaya. Fuska ɗaya ita ce haka. Riwayar Isra'ila. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق جيك أبو إسحاق السبيعي كما أنا شوت وكان أكابا جدي شيني فاجر كاكا كوني لا كاكا كاكا أما إذا شيني روي توشي bihi ga al-musa wannan sai fuskar ta riwaya kun ganga wannan ita ce riwaya sa'uba da al-tawri su su biyu su kawaito shi an abu ishaq an abi burda عن النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma nan abu musa ne da bi sallallahu alaihi wasallam to ina riwayar mutta ina riwayar intisal ina riwayar intisal riwayar wa riwayar isra'ili kun ganta abu musa da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ina riwayar intisal shu'ba da sauri suka ce abu isa abu burda an yi nabi sallallahu alaihi wasallam suka tsallake abu isa an fahimta to kun ga an samu ta'arudul wasfi wal insa wannan ya rawaito shi mursalan wannan ya rawaito shi wannan ya rawaito shi muttasil wannan ya rawaito shi mursalan Zuwa da malaman hadisi a bisa matsalar da muka karanta sai suka ce alƙaunin awal a ɗauki riwayar musassu wato riwayar isra'ila domin me domin yana da ziyadatu fiƙa ne isra'il fiƙa ne duk waɗannan uku da baki ne da isra'il da shuba da tauri fiƙa ne da suka ce a ƙaddamar da riwayar isra'il ta gobe fiƙa ne tunda ziyadatu fiƙa makuna saboda idan mutum ya yi ƙari a cikin hadith yana da ƙarin ilimi da haka sai a karɓi ƙarin ne shi ne suke cewa ziyadar su ka'ida ce da suke fara to kuma wannan shi ne manhajin yawancin malaman su ku ci gaba da karantawa a a zauna a nan ka karanta zauna a nan don saboda zan yi bayani
على الإنسان وإذا روى بعد وقيل
كذا يقال في الرفع والوقف م?
وقيل قدم وقيل قدم أكثر أكثر قولي لبيو suka ce ka kaddamar da akasin نعم أيضا الإرسال shi والوقت ne ai ka kaddamar da al-irsal wal waqfi
وقيل قدم الأحكام wa qila qaddimu al-akthar qaddimu al-akthar kaddamar da wanda suke yawa والحكم له قبل قدم أحكام
وقيل آه فالحكم له وعيب الحكم للأكثر نعم وقيل قدم أحكام waɗansu kuma suka ce tsaddin ahfazan ka kaddamar da wanda yake shi ne mafi hadda أي فإذا كان من أرسله مثلا أحفظ ممن wato idan wanda ya rawaito shi mursalan ahfaz mimman wasalahu ya fi hadda da wanda ya rawaito shi mausulan والحكم لمن أرسله to hukuncin ga wanda ya yi tsari
والصحيح عند المحدثين wasu sahih abin da yake sahihi wajen malaman hadith والفقهاء da kuma malaman fikihu والأصوليين da kuma usuliyyi malaman usulul fiqh هو الأول shi ne al-awwal qawlul awwal a wajen sa kenan. amma banda muhaddisi نعم وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بالولي an tambayi bukari kan hadisin la nikaha illa bi wali المذكور wanda wannan wannan hadisin da muke magana a kansa
والحكم لمن وصله sai ya ce alhukmu liman wasalahu hukuncin ga wanda ya yi wasali ya wasala shi
وقال الزيادة من الثقة مقبولة ya ce alziyadatu min al-thiqa maqbula kari idan ya zo daga wani rawi wanda yake thiqa ne maqbula za a karbe ta هذا مع أنه من وصل- من أرسله شعبة وسفيان tare da cewa wanda suke irsal shu'ba ne da sufyan وهما جبلان في الحب wa huma jabalani جبلان في الحب kuma su duwatsu ne wato manya ne a ci- a wajen hadda والإتقان wal ihsan da ihsani da ki da- da- da- da- da wato kyautata abin da suka rawaito
والأشهر to daya a nan نعم
to kun ga sun kaddamar da kun ga bukhari a nan ya kaddamar da riwayar isra'il ko saboda ya ce ziyadar tafiya ne to sai suka yi amfani da wannan kamar a nuna kan cewar bukhari wato yana kan kaulul awwal cewa koyaushe aka samu saɓani wajen alwasul wal irsal to a kaddamar da riwayar al-ittisal domin me domin ittisal ziyada ne wanda ya rawaito shi bil ittisal ya kawo ziyada akan wanda ya rawaito shi bil nuqsan sai su ce abin da yake nunawa shine dama can wato malaman hadith in suka tashi riwaya sai su ruwaito hadith mursalan wani lokaci kuma sai su yi nishadi sai su ruwaito shi muttasil bi dhikri alwasita saboda nishadi to saboda haka idan wani ya kiyaye ittisal din ya nuna kan cewar wato hadisin muttasil ne ya kiyaye lokacin da aka ruwaito shi lokacin malamin yana cikin nishadi ya ruwaito shi bi dhikri alwasita an fahimta to amma wannan ba na zama ka'ida bukari ba domin su su bukari din wani lokaci za a ga sun kaddamar da riwayar bursa nan ba ga shi ya kaddamar da riwayar ittisal ba saboda ziyadatu kitani to ba ko shi ne suke haka ba wani lokaci ba sa yi shi yasa abin da yake kauli mafi rinjaye akan wannan mas'alar shi ne abinda alhafi bin hajar ne tahariri daga abinda daga manhajin malaman hadisi shi ne alhukmu ya duru ma alqara'i qara'in ake dubawa menene qara'in qara'in jam'u qarina tace wato dalili a wanda yake zaka duk wani dalili wanda zai taimaka akan wannan matsalar ta jajibo shi har sai ya ka samu abin da zai rinjayar da ɗaya daga cikin fuskoki kamar a nan kun ga shoba da sauri ba a mukara na suke isra'ila saboda wajen hadda da isfan amma wajen abu ishaq isra'il din da kuke gani za a kaddamar da shi a kan shoba da sauri saboda ya yi bincika kansa har ana ce masa ukabatu jaddi shi ne kwagirin kakansa kullum suna tare saboda haka yana da maziya da su shu'uba da dauri ba su su almajirai ne shi ko wannan dan gida ne kuma kullum yana tare da shi saboda haka ya kiyaye hadisansa da haka babu mamaki idan su shu'uba da dauri sun haɗu akan sun ji abubuwan abu ishaq bai tashi waito hadisin nan ya waito shi bil irsa shi ko da yake zaune tare da shi kullum ya ji ya ruwaito su bil ittisa kuma tare da cewa shi kansa yana da nasa itqan din ba da'if bane ne yawan wahayi saboda haka duk da yake sun fi shi a hadda to shi kuma ya fi su mulazama to kun ga wannan qarina ce qarina ce na'am a kakan abu ishaq shi wannan sunansa isra'il ibn yunus ibn abi ishaq dan uban nasa shine Yunus ibn Abi Ishaq an fahimta ballantana kuma akwai wadansu wanda suke muwafaka da shi akan riwayar Ishaq kun ga shi yasa yace farawahu Isra'il fi fil fi akhiri a cikin akwai wadansu tare da shi ya kamata waye zai dauki waye zai binciko mana wannan hadisi tsaya ma mu nemo shi a jirgi ga inda daru hukumi ya ruwaito shi a cikin gila a daru hukumi domin wanda yake so ya ga wannan abin sai yawai da karanta ilal daru hukumi haka za a gani duk yawanci ilal din da ake magana akan irin wannan ta'arudul wasli wal ihsan da ta'arudul rafi wal waqf wannan mun dauki misali ne akan al-wasl wal irsal ya ce wasu ila an tambayi dara hukumi an hadithi abi burda an abi musa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali fa qala wannan fatin da kai da ka dara hukumi ki illa ne fa qala da aka tambaye shi wannan sai yace yarwihi abu ishaq as-sabi wa tulifa an masu riwaya suke riwaya suke sabani akan sa farawahu nu'man ابن عبد السلام ويزيد ابن زريع واختلف عنه عن شعوبة نعم bari mu ɗauki baƙi an shu'uba an abi isaac an abi burda an abi musa shi kansa shu'uba an yi sabani wajen riwayar ta aka samu dan daga cikin ruwat an-nu'man ibn abdussalam wa yazid ibn zurai suka ruwaito shi an shu'uba an abi ishaq an abi burda an abi musa kun ga an samu yazid ibn zurai da nu'man annu'man ibn abdussalam suka ruwaito shi kamar riwayar isra'i suka ambaci abu musa an abi burda an abi musa قال ذلك محمد بن موسى الحرشي ومعمر بن مخلد السروحي ومحمد بن الحسين الأصبحي شيخ بصري عن يزيد بن زري عن شعبة وخالفهم محمد بن المنهال والحسين المروزي وغيرهما فرواه عن يزيد بن زريع عن شعبة مرسلا شي كان يزيد بن زريع عن يسابني أكان وكذلك قال أصحاب شعبة عنه وكذلك قال أصحاب شعبة عنه وهو المحفوظ ثم ذاك المحفوظ وأن الرواية كمرسل واختلف عن الثوري شي ما كان الثوري أن يسابني فرواه النعمان بن عبد السلام وبشر بن منصور وجعفر ابن عون والمؤمد ابن إسماعيل عن الثوري تلك وإنه بس شعر بلد الثوري عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى وأرسله أصحاب الثوري عن الثوري منه أبو نعيم وغيره ثم حكى مجرد آلي أكا وأن أصحاب الثوري أصحاب الشعوبة سنوي دوشي مرسلا كن قالي واختلف عن وكيع بن الجراح فرواه حاجب حاجب بن سليمان ويمان بن سعيد المسيتي عن وكيع عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى متصلا وغيرهما يرويه عن وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى قال وانا دك وكذلك قال اصحاب اسرائيل عنه اصحاب اسرائيل aka suka ruwaito shi an abi burda an abi musa ورواه ابو عوانه an abi ishaq an abi burda an abi musa to kun ga wanda suke muwafaka da isra'ila daga cikin su akwai abu awana wadah al-yashkuri wadah ibn abdullah al-yashkuri ya ruwaito shi kamar isra'il وقال معلى ابن منصور عن أبي أوانا لم أسمعه من أبي إسحاق حدث به إسرائيل عنه to shi kansa abu a wani an samu mashkila ya ce shi kansa ɗin ya ce lam asma min abi ishaq daga isra'il ya ce saboda haka ya koma dai hadisin isra'il ne saboda haka wannan wannan mutaba'a ta abu awana ba ta da muhimmanci ورواه علي بن حجر عن شريك عن ابي اسحاق متصلا شريك القاضي شيما يا رويتو شي متصلا kuna ganewa kuna ganewa yadda nake wannan alamomi mutu kana ganewa to to bari mu ci gaba wata kila za a gane daga gani wata ba'u aswad ibn amir wa qila an abdurrahman ibn sharik an sharik wa rawahu qais ibn rabi an abi ishaq musnada akwai qais ibn rabi قيس بن الربيع wannan ضعيف واختلف عن يونس بن ابي اسحاق to yunus ibn abi ishaq baban isra'il shi ma ya rawaito shi sai aka yi sabani a kansa faqila faqala isa ibn yunus wa zaid ibn hubab an yunus an abi an yunus ibn abi ishaq an abihi an abi burda an abi yunus yana da fuska biyu وقال أبو أبيد الحداد أن يونس أن أبي بردة لم يذكر فيه أبا إسحاق to shi kuma wannan wani ikhtilaf din wa isra'il to kaji abu kun ji abin da kun ji abin da gadar kuni yanzu ya faɗa yace wa isra'il min al huffaz an abi ishaq ya daga cikin masu tsananin hadda daga abi ishaq qala abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi yace kana isra'il يحفظ حديث أبا إسحاق كما يحفظ سورة الحمد يانا حدث حديث أبي إسحاق كما يجي حدث فاتحة ويشبه أن يكون القول قوله inji inji inji dara kotuni yace wa yushbihu an yakuna al-qawla qawluhu wa anna iz aba ishaq kana rubbama arsalahu fa idza su'ila anhu wasalahu abu isa da yake rawaito shi mursalan in aka tambaye shi hadisin mursal ne wasalahu sai ya masa sai ya rawaito shi mutasila to kun gani shi yasa kace zaka yi hukunci guda ɗaya ba zai yi malaman hadith ba haka suke ba yanzu da rukuni da ya rinjayar ya rinjayar kawai saboda kawai ittisal ziyada ne ba dan ziyada ba ne saboda wa'annan qara'in din na farko wanda ya wanda ya ruwaito shi muttasilan gashi Isra'il ga matsayinsa dangane da wanda ake sabani a kansa kun ga karina ɗaya kenan ko karina ta biyu shine shi Abu Ishaq wa in aka tambaye shi wani lokaci akan hukuncin hadisin sai ya rubuto shi muttasila to haka fa hadisin a fuska biyu yake a wajensa kowannen su daga ciki tabbatattu ne a wajensa yayi kowanne to tunda ku yayi kowanne idan aka ruwaito idan hadisi ya tabbata an ruwaito shi mursalan kuma an ruwaito shi muttasilan ta fuska daya to haka asali muttasil ne kasancewar wani yayi irsali ba yayi irsali bane dan cewa haka yake mursalan a'a dan cewar ba sai ma ya ambaci sahabin ba hadisi ne wanda yake dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kowane hadisi idan kuka zo aka samu irin wannan abinda za ku kiyaye shine abinda yake mafi rinjaye a cikin waɗannan al'aqwal din shine alqawlu lil ahfar kuma ya zaka gane wane ne yafi kiyaye hadisin qara'in qara'in za ta zuba sau da shi yasa ake cewa a cikin babul ilal albabu idan lam yujma uruquhu lam yatabayyan qada'u wannan babin ilmin ilal ne yana da muhimmanci na tara ka'idodi wajen guda 50 na ilal na ilal hadith na son rubuta da domin addu'a Allah ya bani duk akan wannan saboda babi ne muhimmi kwarai da gaske da shine zaka san kimar malaman hadith da shi musamman irin bukari da shi ne za ka san kimar imamun bukari da yayi idan yana idan ya idan ka gyarin jayar da hadith to za ka san cewar a yayi shi ne bisa ilimi ba bisa wato kawai a shaci faɗi ba na mu ci gaba suna daga cikin ƙara'in don sun yi muwafaka da shi amma suna da mushkila sharif ibn abdullahi al-qadi yana da mushkila dan ya alkali ne da ya da ya zama to alkali sai ya manta da hadisarsa dan baya rubuta baya karatu ya shiga da harkar jama'a sai ya zama to bai kiyaye hadisin sa ba saboda haka ya zama to ba shi da hadda qais ibn rabi shi ko dama bai shi kuma abu awana fika ne wadda hal yashkuri fika ne amma ya faɗa cewa bai ji hadisin daga abu ishaq ba daga isra'ila ya bi saura kaga kenan bai kara ma riwayar Isra'il komai ba ta koma da ta hanyar sa to amma yana daga cikin qara'in duk da cewa ba su da karfin hadda kasancewar sun yi masa kasancewar sun sun yi muwafaka da Isra'il kaga yana da in ka in ma kace zaka duba ziyadatul adad ne yanzu in kace al-hukmu lil akthar ga wa zaka bada hukunci da Isra'il tunda kaga yana da daya biyu uku ga Isra'il ga Sharik ga Qais nan ko daga Shuba sai Sauri in kace al-hukmu lil ahfad to kwarai Shuba da Sauri amma su ma amma su ma fa ba wai inda suka hadu ne zai zama to kan cewa sun fi Isra'il to wani lokaci wani lokaci shine ake cewa idan ka samu a janibi daya ka samu masu yawa a janibi daya ka samu mai karfin hadda ya za ka yi za a yi sarkin yawa ya fi sarkin karfi ne ko ko ya za a yi akwai hadith irin wannan aka tambayi imam ahmad kan an yi sabani da wane da wane sun saba ma yahya ibn sa'id al-qattan ya dan cikin nukat ne ibn salah na al-hafiz ibn hadith domin za mu sake dawowa ga wannan matsalar a cikin kitabul ilm sai ke cewa ayin akwai mutum ɗari irin waɗannan ba za su kai komai ba a kan yahaya ibn sa'id al-qabba to waɗansu kuma sai su ce gaskiya sarkin yawa ya fi sarkin karfi sai su kaddamar da al'akbar to amma duk waɗannan me zai nuna me yake nuna mu abin da yake nuna mana shine cewar hukunci yana koma ne da qara'i ba za ka yi hukunci guda ɗaya ba kulliyar ka ce shi to kana mu'amala da wato mutane da kuma abin da yake a cikin mafi kyawun zato wane ne ya kuskure wane ne ya daidai saboda haka dole sai ka tsaya ka dudduba dalilai daban-daban wanda ya fi tsayawa akan dalilai da wani malamin bai gansu ba sai ga hukuncinsa ya fi zamantowa daidai kuma shi sa malaman hadisi suke safari shi sa suke safari saboda kowa da irin abin da ya tsaya a kai to wani sai ga ya samu ziyadatul ilmi na'am eh yana karfafa shi yana karfafa shi da abashi zaman kai zaman kai zaman kai idan da'if wato abda'if din ya danganta da matsayinsa abda'if da wanda ya zama to matruk shine da'ifun jiddan wujuduhu wa adamuhu sawa ba zai kara masa komai ba saboda wanda yake galibi shi in yi riwaya kuskure yake yi to dan yayi daidai da fika sai a ce ya ya ya karfafa fika a shine da yanzu yayi daidai kawai eh saboda haka shi wanda yake za mu zo shi a babul mutaba'at wanda yake wato galibi a riwayar sa kuskure ne shi wanda ake ce masa da'ifun jiddan ko kuma a ce masa matruk ko kuma a ce masa kathirul qalam to wannan dan yayi muwafaqa da fika ba zai karfafa riwayar fika ba an fahimta amma wanda yake da'if ne yani kuskurensa da daidai dinsa 50-50 ne 50-50 ne ba yabo ba fallasa wata ran yayi daidai wata ran yayi kuskure to irin wannan idan aka same shi zai karfafa janibin kira to kaga kamar irin su Qais ibn Rabi' kenan da Sharik ibn Abdullah al-Qadi kaga shi Sharik asalin sa fita ne mushkilarsa da ya zama to alƙali ya zama to baya komawa a barista da ya shiga cikin sana'ar ta fushi kenan sai zaman to in ya koma da daddare kullum rubutun shari'a yake hukunci yake baya karanta dafan hade sai ya manta da riwayoyinsa in ya tashi riwaya sai ka je na kuskure hadisi ne mursal sai ya rubuto shi mutasa hadisi ne kaulin abu huraira ne sai ya mai da shi kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan da aka ga yana irin waɗannan kuskuren sai aka ce to kula fa ina waɗanda suka rawaito hadisin sharik kafin ya zama alkali aka ce ga su to su in suka rawaito hadisin karɓi nasu ina waɗanda suka rawaito bayan ya zama to alkali ga su in suka rawaito ku yi hankali ina waɗanda ba a sani ba sun rawaito daga farko ne ko daga ƙarshe ba a san yaushe suka yi waya ba su ma ku yi hankali da hakin sauransu ina waɗanda suka ruwaito fuska biyu sun ruwaito kafin alƙalanci da bayan alƙalanci su ma ku hankali da nasu su ne al-mukhtalifun kenan wanda ake ilhaƙin su da al-mukhtalifun su ma ina nan insha Allah ina rubuta yan risala akan ar-ruwatul mukhtalifun da marwiyatul fil jami' sahih hadisan su a cikin Bukhari da Muslim mu ga ya Bukhari da Muslim suke mu'amala da irin waɗannan wanda yake ikhtilaf saboda sufa ko saboda makanta ko saboda alƙalanci ya zamanto da yana da hadda da wannan larurar ta same shi ya zamanto haddarsa ta rushe na na malam mustafa
misali da yanzu an samu a kesin ma sai zama to akwai akwai jami'in wani da irin su wani da wani sannan kuma kamar ta ne bangaren da ke samun kai su yau tabbin bayan kuma saba da nan taron da zai rage za a gabatar da wani jani da ke kuma saba kuma tabbin bayan da kan wani
ka haɗa abubuwan wato yanzu a cikin nan suwaye suka yi ma isra'il mutaba akwai kai qais ibn rabi da shari sun masa mutaba ko shu'ba da sauri za a ce sun yi ma isra'il mutaba'a hadisi ɗaya ne amma sun rubuta ta fuska daban saboda haka ba su yi masa mutaba'a ba saboda haka idan kana neman abin da zai karfafa riwayar isra'il sai ka ga wanda suka yi masa mutaba'a in kana neman abin da zai karfafa riwayar shu'ba sai ga wanda ya masa mutaba sai ka samu sauri ko abin da zai karfafa riwayar sauri sai ka samu wanda ya masa mutaba shine shu'ba to duk wannan yana daga cikin qara'in din shi ne ake ce ake magana wakilal akthar waɗanda suka ce waɗanda suka fi yawa ma'ana wanda suka yi marjunan su mutaba yanzu kaga in akthariya za a bi mun ce riwayar Isra'il ita ta fi tunda akwai Isra'il da Sharik da Qais to amma aktariyar ba za a ƙara ba za a yi mata muƙarana da Shu'ba da Sauri ba saboda Sharik da Qais ba su da ƙarfin ɗaya daga cikin waɗannan saboda haka za a iya cewa an samu ta'aro nan ga ƙarin hadda ga ƙarfin hadda ko can kuma ga kasratul adad to amma kasratul adad din akwai ƙara'in da suka ƙarfafa shi shine cewa a cikinsu akwai mutum kamar isra'il wanda shi akan kansa zai iya mukawama da shu'uba da tauri shi akan kansa wato shu'uba da tauri manya ne an sallama amma a wajen riwayar isra'il daga wajen kakansa babu kamarsa kun ga dai maganar abdurrahman ibn mahdi kana yahfazu ahadith jaddihi kama yahfazu surat al-amr wanda ita ce karinar da daruqutni ya amfani da ita wajen rinjayar da riwayarsa na tomci alaikum salam eh shi ne baban isra'il yunus to ai kun ga ma ba mu faɗe shi ba yunus shi ma yayi muwafaka da isra'il saboda kaga wanda suka kaga da yunus da sharik da kaif abin da ya ba mu faɗi yunus ba saboda shi kansa da almajiransa sun yi sabani waɗansu suka ruwaito riwayar ta kamar riwayar isra'il waɗansu kuma da suka tashi riwayar sai suka ce yunus an abi burda ba su faɗi babansa ba wata fuskar kenan ma ta ikhtilaf wanda yake wannan yana daga cikin kuskuren ruwa tun da suka ruwaito hadisin daga shi Yunus kowanne ya kamata in kuna son ku wato ku yi ku rinka ta'amul da asani dole ku koyi yadda za ku rinka rubuta wayannan mushajjarat dan shi ne zai taimaka maka wajen yadda za ka ga abin eh ka ga abin free follow ka suranta shi bisa kawai ka rinka tunaninsa a kakana jin sunaye in kowanne ka rubuta shi kuma yawanci ana farawa ne daga sama zuwa ƙasa sama daga janibin sahabi sannan a kawo tabi'i sannan wanda ya ruwaito shi to sannan har sai ka samu wanda yake riwaya ta yawa a kansa wanda yake shine wanda ake ce masa nuqtatul iltiqa wajen da ake haduwa wajen riwaya to anan shine sai ka sai ka raba sai ka raba a wato rasul din a gani sai ka yi abin nan wannan is not tree kenan na'am wal ashharu abin da yake shine mafi shuhura kare yawa wannan is not idza jaraina alaihi idan muka tafi akan abin da yake shine mafi shuhura أي على الرابع شيني القول الرابع شيني وقدم وقدم أحفظا كو شيني قدمت الرواية ودي ودي في جرما ودي في كرب حدا ولا يقدح هذا الإرسال وأن الإرسال إن بايا سوكا daga wanda yake al'ahfad fi a yafi din nan babu ya din nan kuskure ce fi ahliyati a cikin ahliyar alwasi ai ma'anar ahaliya anan adala wato la yafdahu fi ahliyati alwasil adala alwasil almahkumu alayhi bi ta'khiri waslihi da ake hukunci akan sa da kan cewa yayi jinkiri wajen alwasl yanzu kamar yanzu a ce idan muka kaddamar da riwayar shu'ba da at-tawri ko wanda take ita ce ta riwayar al-irsal to wannan da mukaddamar wanda muke yi wannan ba zai suka a kan adalar isra'il ba a bisa misali ne wannan an fahimta wato yayin da aka kaddamar da riwayar mursal wannan ba zai suka a kan adalar wanda ya ruwaito shi bil iktisal ba ba zai suka a kan riwayarsa ba saboda ne saboda wannan wannan kuskure ne wanda yake yayi akan hadisi ba za a ba za a kidaya masa ba amma in ya yawaita yin haka to wannan zai suka a kansa wanne ne ya fi a cikin wanne ne ya fi fuhush wanne ne ya fi kuskure a cikin hadisi kai kuskure wajen kamar da hadisi mursal ya zamanto muttasil ko kuma hadisi muttasil kamar da shi mursal ne ne fi tsanani mursal a mayar da shi muttasil ya fi tsanani saboda ne aji an jin aji hadisin annabi ne ko sallallahu alaihi wasallam al-mursal shine tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muttasil tabi'i ya faɗi sahabi an fahimta to idan aka yi kuskure aka mayar da alhadithul mursal ya zama to muttasil ko kuma aka yi kuskure aka mayar da hadithul muttasil ya zama to mursal wanne ne ya fi muni mursal a mayar da shi muttasil saboda ne kowa wanda ya rinjaye ne faɗi da na lura
yiwuwa za a tsanin misalin hadisi kuma watakila bai tabbata da annabi ba watakila domin wato mursal mursal illa ce in ka rawaito shi muttasil kace babu illa ko ba haka ba to in kai kuskure akan wannan kaga kai abin nan kuskuren ka ya zama to mummuna amma muttasil idan hadisin muttasil ne sai ka rawaito shi mursal to wanda yake hujja da mursal zai yi aiki da shi kuma gayarsa shine kan cewar kayi ihtiya baka tabbatar ba sai kai ihtiya saboda haka kuskuren wanda yayi waslul mursal ya fi wanda yayi irsalul muttasil to shi yasa ma suka kawo wannan suka ce to yayin da aka kaddamar da riwayar irsal ba zai yi tasiri akan ahaliyar wanda yake ruwaito shi muttasil ba sai idan wannan ya yawaita daga gare shi kamar dai abin nan ba a fahimce shi misali za mu dawo ga wannan matsala idan muka zo ta arzul wasu wal irsa na'am kuma haka nan baya yin ta baya suka fi hadithihi a cikin hadisinsa allazi yafi wanda yake ya ruwaito shi muttasilan allazi yafi wallazi yafi ko wallazi yafi da kuma wanda da kuma wanda ya wanda ya cika shi bi waslihi na'am wallazi akwai wawa akwai wawo ولا يقده أيضا في الحديث الذي يفي والذي يفي أي kuma baya suka fil hadithi alladhi yafi bi sanadi wato ba zai suka akan al hadith alladhi ruwiya mursalan yani al hadith alladhi yarwihi musnadan wal murad jins al hadith alladhi rawahu musa bi sanadihi lal hadith al mukhtalaf fihi alladhi huwa mahallu nida fa innahu yaqdahu fihi bila shak thumma inna qawluhu walladhi yafi ta'kidun lima qablahu wato akwai fuska biyu ta wajen walladhi yafi dinnan biya abin a inda ka fahimta a maganar su in yace a la yaqdahu hadha minhu fi ahliyati alwasil walladhi yafi walladhi yafi dinnan a wato ta'kidi ne ab ne akai akan alwasil ab sifa ala sifa shi alwasil shine shine alladhi yafi wato ba zai suka akan a kasa riwayar wanda ya ruwaito shi mursalan ba zai sa a ce wanda ya ruwaito shi muttasilan ba kuma ya cika isnadin shine ma'anar wallabi ya fi kuma ya cika isnadin hadithin domin alwasul cikawa ne ko shi ya faɗar da sahabi wanda ya ruwaito shi mursalan kun gan shi shi wannan abu ishaq a su wanda suka rubuta mursalan ba su faɗa abu musa ba ko to shi ko isra'il ya cika isnadin da faɗan abu musa shine allazi ya fi to wannan riwayar su da suka rubuta shi mursalan ba zai suka akan haliyarsa ba a ce wannan ya nuna kan ba shi da hadda domin ga shi ya yi wasulun mursa ba zai suka a kansa ba shi ne alƙaunin ashar walƙaunin sani waƙila ci gaba waɗansu kuma suka ce man asnada hadithan wanda ya ruwaito hadisi musnad amma malaman hadisi masu hadda sun yi ruwaito shi da irsal irsalin da suka yi masa zai yi suka akan ahliyarsa wa fi sanadihi da kuma akan isnadinsa wato ma'ana fi sanadihi fi marfu'i hadisin da zai ruwaito shi musnadan daga baya duk wani hadisi da ya ruwaito shi musnadan idan aka gan shi tun da an same shi an yi wato an saba masa uffat sun saba masa a wani hadisin wannan sai ya zama to karina akan cewa yana da illa ta waslul mursal sai ake karɓar riwayar sa wato wannan sai ya tasiri akan ahliyarsa wannan shine alqaulul thani to amma alqaulul ashhar shine la yafuta sai dai idan ya yawaita to kun ɗaya daga cikin kun ga dama na ce muku ana aiki da qara'in ne ko wajen irin wannan ta'arudul wasl wal irsal to ɗaya daga cikin qara'in din wanda sahawi ya faɗe shi a cikin fatrul mubin wanda yanzu na gani shine da shu'ba da sauri duk tare suka ji hadisin nan daga Abu Isa fi majlisin wahid tare suka ji lokaci ɗaya suka ji daga malamin su abu ishaq shi ko isra'il tare da shi akwai wajen wajen mutum goma wanda sauran ba mun faɗe su ba akwai wajen mutum goma sun ji shi hadisin a majalis mutali daban-daban lokaci daban-daban yin ruwayar hadisi saboda haka ruwayar wa za ka kaddama bayan ma sarkin yawa sun ji shi lokuta daban-daban wato tabbas ya faɗi ya ruwaito shi da ambaton abu nisa su shuba da sauri dama duk me ake jin tsoro ai abin da ake jin tsoro shine wataƙila abu isa bai faɗa abu musa ba isra'il ne ya kuskure saboda an san cewa abu burda galibin hadisinsa daga abu musa ne saboda haka sai ya yi makakansa abu isa kuskure sai kawai hadisi ne mursal ne sai kawai ya ce abu isa ya tafi akan jadda akan abin da aka saba an fahimta ai abin da ake jin tsoro kenan na illar irsal to amma da ya tabbata cewar da ya tabbata cewar ya ruwaito shi a majalisi daban-daban da ambaton abu musa riwayar shu'uba da tauri da suka ji shi a majalisi guda ɗaya bai faɗa abu musa ba ba za ta yi suka akan ruwayar wanda suka kiyaye duk da sun fi sun fi sun fi hadda kuma shu'uba da tauri ba su kuskure ba haka yake abu isa da ya rawaito hadisin nan ba tare da ambaton abu musa ba domin al'adar tabi'ai ne sukan yi irin wannan tabi'u tabi'in da tabi'ai sukan yi hadisi wani lokaci su nishadi sai su faɗi wasuka wani lokaci ba za su faɗi wasuka ba yanzu kamar hadisan malik a cikin muwatta suka ji kawai ya ce balagani an umar ibn al-khattab masu bibiya in suka bibiya sai su ga isnadin malik saboda kawai ya ce ba sai ya faɗa maka hadis ba sai ya faɗa maka ba shi ya tabbata a wajensa to wannan yana da yawa a cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'i wani lokaci suka yi bisa kuskure wani lokaci suka yi ba bisa kuskure ba wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abu burda a'a abu burda tabi'i dan abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari shine sahabi shi ko abu burda dan sai ya kiyaye shi ne kusan umda wajen riwaya daga abu musa don saboda ya kiyaye hadisin babansa sun a majalisi ɗaya ne a ma'ana su kamar nasu shi uba majalisi ɗaya ne su ma waɗancan majalisi ɗaya ne abdulkan ya tabbata majalisi biyu ke sai dai ka ce idan sau ɗaya ya taɓa riwayar hadisin wanda a majalisin akwai shu'uba da tauri da isra'il da sauransu da baki daya a abin da nake nufi da kuma misali kamar yanzu mu ana da ko hamsin ba sai kuma aka je biyu ki sa aka wani irin wannan lacci da biyu da aka tashi sai muka zo muka ce mu anan da abin da kace su kuma can wanda su su da biyu da su da abin da kace so daga anan gurin kuma sai anan gurin akwai irin su shi ba din wanda aka ce wato balani ba za a rinjaye da wanda ta shi ba saboda cewa da su duk da wadancan su fi su yawa to kai ya kake ganin za a rinjaye an yi aka makalani aka haka da su saboda misali a ai abinda wanda yake nunawa shine duk biyun sun tabbata na yi duk biyun na faɗa a nan abinda na faɗa daidai a can ma abinda na faɗa daidai shi ne abin da ya faru a wannan hadisi wato ya ruwaito shi mursalan kuma ya ruwaito shi mustafa to in ko ya tabbata ya ruwaito shi ta fuska biyu to kaga ɗaya ba zai rubuta illa ɗaya ba a lokacin bai zama ai dama abin shi shi ne kokarin da nake bayani kenan da na ce abin da ake jin tsoro shi ne kai ya zama to an batan abin musa kuskure an fahimta kare zama to kuskure amma idan ya tabbata cewa ba kuskure ba ne to abinda za mu ci shine ya faɗi hadisin ta fuska biyu saura ka ɗaya ba zai zama to illa ga ɗaya yawan yawan yawan yawan yawan mu'amala da su yawan mu'amala da su wato wannan yana buƙatar sai mutum ya yi mushajjarat yi wa yana mushajjarat yana taimakawa da lokacin farkon dawowa ta daga madina ko sun abin nan in zan yi darasin umdatul ahkam sai na yi mushajjiran da dukkan sani na hadisi to wani yana taimakawa sosai in kowane hadisi in za ka yi masa mushajjiran daga dukkan riwayoyinsa sai ka fahimce shi shi ne ali ibn madini ke cewa albabu idan lam yujma turquhu lam yatabayyana khata'u duk hadisi in baka tattara asani ɗinsa gabaki ɗaya ba to kuskuren in ma akwai ba za ka fahimci shi ba za ka gane ba duk abin da zai taimaka maka wajen jam'u turuq din shine kai wa'annan mushajjarat haka na za mu dawo ko to na'am eh wai kana so wai ka a ni na ganin ba wannan ce hanyar ba ba wannan ce hanyar ba idan idan kana son ka yi wannan yanzu alal misali a dukkan kamar ana kamar muna kafin mu wanda alal misali dukkan hadisin da malik ya kawo kaga a kaga tarikan malik ya rasu sannan ke kokari kaga yaya sauran suka rubuto hadisan sai ke rasu nasa to yawanci da hadisan malik su ne kusan dai umdan hadisan kutubu sita da ahadithul ahkam shi yasa ibn abdulbar yake cewa mun yana so ya ya kiyaye hadisai ya fara da haddan muwatta dan za ka fahimce su da baki daya to ko da wannan kai ko kuma umdatul ahkam da aika umdatul ahkam ga amma in kace zaka dauki hadisan Aisha masalan kace duk da da hadisan ta gabaki ɗaya ke rasu shi da wannan sai wahala kuma yana ɗaya daga cikin wato yau da gobe ne marasa saba da su shi ta sai ka gane kan ce wannan ne zai sa wato su ruwatul hadith din a wajen ka sai su zamanto kamar abin nan malam wane ne da malam wane ka san ba wai kawai sunaye ne kawai kake gani ba dan kowa za ka san shi daga marwiyat ɗinsa daga abubuwa waɗanda suke daga malamansa da almajiransa da garinsa da sauransu ya bulle ne ko to alaikum salam bara a kunna sai mu ci gaba cikin tambayoyin sun su ma suna cikin darasin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم ما والأشهر نعم والأشهر أو أتكم بيت كوكوا والأشهر إذا جرينا عليه أي على الرابع وهو تقديم الأحفر لا يقدح هذا الإرسال منه أي من الأحفر إيه a'a ya din kuskure ce ku share ya din wannan fi ahliyati ku share wannan ya din kuskure ce hatta cikin baitin ma kuskure ne alaihi la yabda'u hadha minhu fi wannan ya din kuskure ce na amma mustafa ai ko kana da wajibi ko eh oho okay na hadith na fikihu ne ko eh hadithun nasiya wa muka ba akwai wanda yake da wajibi akan hadith akan mas'alan nasiya ko eh al-mas'ala al-imama eh kai ko mi oho okay okay eh to to to na gani to dubin a cikin amma amma a hadith ma na ba da wani wajibi buhari ya buhari shine shine baya nan bari in ya dawo in ya dawo bayan sallah azhar zan na'am na'am mm dai shuka a kan mm Mm. Mm. Mm. idan ya yawaita amma akan hadith din guda daya akan hadith din akan hadith ne guda daya ba zai suka akan ahliyarsa ba me zai sa ba zai suka ba saboda sai ta yiwu shi arrawi wanda ake saɓani a kansa arrahu alal wajhain kamar wannan an fahimta shoba da tauri sun ruwaito shi mursalan isra'il ya ruwaito shi muttasilan riwayar mursal ba za ta suka akan isra'il ba cewa ya yi wasulul mursal saboda me domin abin karshen ta gayar abun yana nuna kan cewa shi abu isa da aka sabani a kansa ya ruwaito hadisin ta fuskar ne saboda haka kowa ya ruwaito abin da yake yi don haka ba za ka ce a riwayar riwayar in ka kaddamar da riwayar shu'ba akan cewa ita ce al-mahfud wannan ka ce ita ce shaz wannan ba zai nuna suka akan isra'il ba domin yiwuwar kan cewar akwai sihatul wajhain dukkan fuskar biyu sun inganta amma idan ya yawaita daga rawi yana yawan wasulul mursal ko raf'ul mawqu to haka to zai zama zai wannan zai tasiri akan dabbun sa na'am a akan suruwar annabi isa ai da ana maganar sabani ne akan al-mukmin to kamar yadda ake wannan misalin a wasul wal irsal haka yake ma a arrafu wal waq arrafu wal waq shi wannan ya fi illa domin a wajen arrafu wal waq abin da yake faruwa shine idan kamar yadda mawquf ya zama to marfu kaga wannan kuskuren yana da tsanani domin ka mai da kaulin sahabi ya zama to kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta shi wannan ashad to amma idan ka ruwaito shi ya zamanto dukkan idan yanzu kamar a ce yanzu kamar annan mun ce dukkan biyun sun inganta al-irsal wal istisal ya tabbata cewar majalisai ne daban-daban da abu isa da ya riwayar hadisi to idan hadisin sabanin akan al-marfu wal mawquf ne ba waɗansu alal misali shu'ba da sauri suka ruwaito hadisin ƙaunin abu musa isra'il da wanda suke tare da shi suka ruwaito hadisin ƙaunin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata dukkan fuskokin guda biyu sun inganta to ya zame a wani taujihi zame ma wannan zai iya yiwuwa hadisi guda ɗaya a ruwaito shi ta fuska biyu a ce duk sun inganta al-raf wal waqf na'am to me taujihinka
taujihin shi ne Allah ya riga ya tabbata saboda abin mutum mashi eh da aka yi manto a lokacin da shi musa ya shi da kasar da kan gina da kusa da kusa
to aha, wata fuskar ko mu na amal musa ba eh mm. eh to ba haka ba na eh to idan ba idan naji idan ba mawqufi bane rahu hukumur rabb kaji zai mun wayo ba lahu hukumur rabb bane hadithul ahkam ne a duk an duba karayin din ya tabbata cewa dukkan fuskar biyu sun inganta na'am duk kun ga mu dauki wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari al-Misali Abu Musa al-Ash'ari aka ruwaito ya ce la nikaha illa bi wali kaulinsa waɗansu kuma suka ruwaito ya ce la nikaha illa bi wali kaulin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce duk biyun sun inganta ai hadisi ɗaya ne da za su karfafa juna sun saba wannan kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam da kaulin wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a hada su na'am
zai iya zama kamar shi sahabi farko ya yi waya da shi sai da baya kuma sai ya kuwa da shi ko kuma da shi a farko yayi ya yi wani ya yi ya yi fatuwa ne yayi fatawa ahsan abinda nake so dama ne cike sai ka dauki mawquf din fatawarsa marfu din kuma riwayarsa an fahimta wato yayi fatawa da mujibin abin da ya rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wannan yana faruwa da yawa to a nan wajen ta'arudun rafi wal waqf ba zai zamanto illa ba inda zai zamanto illa idan ya tabbata cewar akwai kuskure a fuska daya wato a raf'insa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to hina idan anan sai ya zamanto an rinjayar da almauko na mu karasa wa in yakun min wahidin
وهي من واحد تعارضا فاحكم له بالمنتهى fahkum lahu فاحكم له بالمنتهى بنار na'am wa in yakun min wahidin ta'arada fahkum lahu fil murtada bima madha wannan baitin yayi dadi Imamu Suyuti haka yake yana da zauƙwa yace wa in yakun min wahidin ta'arada idan ta'arada din nan wato idan wannan ta'arud din na fuska biyu shine ta'arudul wasli wal irsal ko ta'arudul raf'i wal waqf idan ya zamanto min wahidin ai min rawin wahidin in daga rawi guda ne aka samu rawi guda ne wata ran ya rawaito hadisin mawsul wata ran wata ran ya rawaito shi mursal ko kuma wata ran ya ya- wani rawin wata ran ya rawaito shi marfu wata ran ya rawaito shi mawqu min rawin wahid yace fahkum lahu kai hukunci ga wannan hadisin bima madha da abin da ya gabata bil murtaba a kauli wanda yake mafi abin yarda wato kamar wancan inda muka ce din za a kaddamar da al-ahfaz Mm, tunda kun ga wannan matsalar ai daga ruwa ce ne masu yawa ko sabanin alwasul wal irsal din daga a- adadin adadi ne na masu riwaya shu'ba da sauri da isra'il da sauransu to wani lokaci za a samu wannan sabanin riwayar daga rawi guda ɗaya. shi akan kansa ya ruwaito shi akan kansa ya zama to yayi sabani wajen riwayar hadisi ta fuska daban-daban kamar wannan shi ba wannan hadisin zai zama to misali domin ya tabbata cewa abu isa ya rubuto shi ta fuska biyu shi a karan kansa don shi yasa din ya zama to haka amma yayin da ya zama to daga fil ghalib daga in daga ruwat ne zai zama to waɗansu ga abin da suka kiyaye waɗansu ga abin da suka kiyaye a kasa jami'i tsakanin su tunda ta'arudul wasfi wal irsal idan idan la yumkin al jam idan ba za a iya jam'i tsakanin su ba na'am abin da ya gabata dinnan gabaki daya inda ta'addudun ruwa yayin da masu riwayar hadisi suka yi yawa ne fa amma in yakun min fiqa wahid amma idan ya kasance daga rawi ne amintacce guda daya ta'araba da suka yi da suka samu ta'aruf din aka samu sabanin juna wajen riwayar ay alwasl wal irsal bisa misali to wannan baya yiwa illa ma a akidi majalis idan yana da majalisi daban-daban kamar yadda kake cewa kamar na wannan hadisi kun ga ta'addadin majalis ne to kai hukunci ga wannan rawin wa alwahid a bisa kauli wanda yake abin yarda wanda malaman usul suka inganta shi zai zama za a ran kawo maganin usuli muna maganar hadisi abin da suke kawowa saboda magana hujja ce sun shi shigar da babahir din mustalah a cikin usul kuma al'ibra da malaman hadis ba daga usuli inda da abin da ya gabata na cewa hukuncin ga abin da ya fi afkuwa daga gare shi aktar mafi yawan lokaci idan alwasulu ko kuma arrabu shi ne ya fi yawa sai a kaddamar da shi ko kuma wato a kishiyarsu haka shi ma zai kasance na waƙalar mawardi almawardi ya ce a babu ta'aro babu sabani a cikin abin da ya zo marfu'an marra daya aka ruwaito shi marfu'an marra daya kuma aka ruwaito shi mawqufan ala sahabi a wata marra li'annahu qad zai iya yiwaitowa ya ruwaito shi wa abtabi kuma yayi fatawa da shi shine kawai misalin da muka kawo waqa fi sahih muslim a cikin sahih muslim akwai hadisai da aka da suka zo hadisai ne mursala untuqidat alayhi da ake intiqadin su da aka suke shi akan su a cikin waɗansu akwai wanda irsal ya afku a cikin riwayar ba uzuruhu fi hadha nau uzurinsa a cikin irin wannan nau'in yana kawo shi ne muhtajjan bil musnad min yana kafa hujja da al musnad la bil mursal da mursal din amma bai tsaya akan kawo al mursa wato al musnad din ba saboda sabanin da ake da shi a cikin yankewar hadisi tare da cewa almursal na hadisin ittisalinsa ya tabbata ta wata fuska wato wannan uzuri yake ma muslim na hadisai waɗanda suke yake kawo su mursala tunda sharaɗinsa hadisi sahih ya zama to ya kawo shi ya zama to muttasili to ya aka yi ambaci hadisai mursala a cikin sahih dinsa shi ne cewa yayi shi ne a saboda hadisin ya tabbata da fuska alwasl wal irsal da kuma saboda baya halatta ya rinka yanyanke hadith sai kawo shi yanda yake a wajen sa mursalan saboda ya san ta wata fuskar ya tabbata musnadin a cikin sahih muslim na wannan nau'in akwai kutankucin hadisai guda goma na hikimar da yasa yake haka ifadatul ikhtilafil waqi'i fi dan ya bada fa'idar cewa akwai sabani da ya afku a wajen riwayar hadisi amma akwai hadisin da yake ya kawo shi bai kawo shi muttasilan ba في موضع آخر أو وجن العلاء بن الشخير yace yace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sashin sa yana shafe sashi المصنف يجي لم يروى موصولا عن الصحابة من وجه يسر ba a ruwaito shi mausulan daga sahabbai ba ta wata fuska wadda take inganta wallahu a'lam wannan hakika ɗaya daga cikin abubuwan da suka zo a cikin sahih muslim da abubuwa da suke uzurin da aka faɗa bai zamanto ya ta ba bai zamanto uzuri a gare shi ɗin ba na'am ya yi sani shi
shi sanin da ya ce lam yurwa masu na rai suna ba ne
eh shi ne ya faɗi haka saboda bincikensa ka san akwai wanda yake zai iya faɗa kamar wani zai ce kamar yanzu kamar imam ahmad yana cewa idan ya haya ibn sarir al-qattan ya ce hada hada hadith laysa bi hadith ko tubira fi nafi ce wannan ba hadisi ba ne ke ba hadisi ba ne ta ayyuka eh to wannan shine wannan shine ka'ida cewa wannan ala haddi ilmi ala haddi ilmi to amma akwai wanda yake saboda ilimin sa ga hadisai din kusan sun kewaye dukkan abin da aka rubuto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka faɗi saboda sun timbaza suka faɗa abu kan cewa ba hadisi bane to wannan hadisin ya zama to mawdu'i eh kwarai saboda ba kowa ne zai iya nafi ba shi yasa wanda daga cikin su zai yi zai zai karfin hali yayi nafi to kasancewa ya dogara ga wata dogara to da ai abin mai yiwuwa ne mai yiwuwa ne a barista saboda a da yanda suke yanzu kamar irin su Imam Ahmad din da suka ce duk hadisan da su Abubakar sai na Abubakar ya rawaito sun san su duk hadisan umar sun san su duk hadisan da aka rawaito an rajulin minas sahaba sun san su saboda aka kawo maka wani hadisi wanda yake ba wannan ba kun a cikin sa suke kullum suka ce ba lalle su kuma ba wai lalle wani lokaci wani lokaci ba wai lalle su yi itimadi akan fi'ilan sun san shi din ba amma kamar dan canji kana bashi dala ta jabu yana shafa ta haka san cewa ba dala bace ba sai ya sa a wata fitila ba yana shafawa ya sai in ka ce maka bayani ya ake ka gane wannan ba dala bace ba zai iya gaya maka ba ko zai iya gaya maka ga yasa ga abin da ta ba dala bace yau da gobe kawai zai ce maka yau da gobe to su ma haka suke shi yasa suke cewa aikin malaman hadisi kamar sairafi ne kamar dan kamar kamar dan canji kamar dan canji ne yana yana shafa kuɗi jabu zai gane ana gaya masa hadisi jabu zai gane ce a wannan bai kama da magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bai kama ba ko ce wannan na saba mun saba da shi mun san haka eh to za mu iya shiga wani sabon babin za mu iya ko na'am al-mu'allaq al-hadith al-mu'allaq wannan al-mu'allaq ismu maf'ul min at-ta'liq allaqa yu'alliqu fa huwa mu'allaq shine ratiyawa shine ma'anarsa kenan a lugha munasaba almunasaba bainahu wa bainal mursal zahira id kullun minhuma hudifa min as-sanad kowannen su an shafe wani bangare na sanad shi almursal an shafe karshen sa shi ko almuallaq farkon sa aka shafe an gane saboda da ya fara mana wanda aka shafe farko ko kuma a ce almursal farkon sa aka shafe domin farkon hadisi shine tarafuhu alladhi fihi as-sahabi farkon sa aka share to wanda yake aka share karshen sa kuma shine ake cema al-mu'allaf sai dai a wajen ta'abirin na farko shine dace da abin da shi annazim ya faɗa na'am ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق أبند أك أبند أك سكي فرق الإسناد وتبا أنبتا shi ne ma'ana al-itlaq aka sake shi ba tare da ambatonsa ba walau ila akhirihi ko da zuwa ga karshen sa ne mu'allaqu shine mu'allaq yanzu kamar anan Isra'il sai kawai ya ce qala Abu Musa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya shafi Abu Isa ya shafi Abu Burda sai ya faɗi Abu Isa ya faɗi Abu Musa kaga walau ila akhiri har zuwa can karshen ko kuma al misali buhari ya ruwaito wannan hadith din ya ruwaito shi ta hanyar matsalan ya ruwaito shi ta hanyar abu nu'aim abu nu'aim malaminsa fadl ibn dukain an isra'il sai bukhari kawai ya ce wa qala abu burda an abi musa kaga ya cire abu nu'aim da isra'il da abu ishaq to wannan shine mu'allam kun ga yana da alaka da al-mursal ko shi mursal can saman ake sharewa shi ko mu'allaf kasan ake shafewa an fahimta akwai iskal akan wannan ta'arifin a'a ba ba mu'dal sharadin sa ya zamanto ma'attawani zai iya zamantowa mu'dal zai iya zamantowa afwa zai iya zamantowa mu'dal a tabbas idan ya zamanto mutum biyu aka share a jere kuma a jere na'am na'am na'am aha ci ga wadi baka da tambaya ne ka gane wannan wannan wannan zanen ne dai shine baka gaggane ba to alhamdulillah eh to shine shine laifin shine laifin latti na'am alaikum assalam a shi ta hanya ɗaya ne ta hanyar abu musa ai wanda suka yi riwayar ai daga nan ne daga abu isa ne aka samu bambancin riwayar an fahimta kuma ta iya yiwuwa din ta hanya biyu ne shi kansa abu isa ya ji daga gare shi cewa wata ran ya ruwaito shi da ambaton abu musa wata ran ya ruwaito shi ba tare da ambaton abu musa ba zai iya yiwuwa haka a wannan kun ga الحافظ يتي وبينه وبين المؤذن عموم وخصوص min waji a yana da alaka da al-mu'dal shi al-mu'allal fa min haythu ta'rif al-mu'dal bi annahu ma saqata minhu ithnan fa sa'idan yajtami'u ma'a ba'd suwar al-mu'allal akwai lokacin da za su haɗu a suwar al-mu'allal wa min haythu taqyid al-mu'allal bi annahu min tasarruf al-musannif min mabadi' as-sanad yaftariq min yaftariq minhu id huwa ammu min dhalik amma yayin da aka ce shi al-mu'allal yana zamantowa min awwal sanad kaga ya salif anil mu'dal domin zai iya zamantowar a ya share min awwalin sanad ya zamanto ba mu'dal ba zai iya sharewa min awwalin sanad ya zamanto mu'dal shi kuma mu'dal zai iya zamantowa a awwalin sanad zai iya zamantowa a akhirin sanad zai iya zamantowa a wasatin sanad saboda kaga akwai umumin wa khususun min wajh التعليق يونشي أصحاب المصنفات ne suke yin sa ba ruwatul hadith kun ga nan al-irsal abu ishaq ne yayi to amma al-ta'liq waɗanda suke yi masu rubuta littafi wanda ya rubuta littafi domin ikhtisa domin takaitawa in ya tashi riwayar hadisi sai kawai ya shafe farkon sanadin sai ya faɗe shi daga tsakiya kuma daga can ƙarshe na ko ba wai mutanen ba wai malaman farko ne suka yi ba hatta malaman karshe ma sun yi yanzu kamar al-imam al-mizzi ko kuma dai bari mu karanta daga baya zan zan ambata muku na imam al-mizzi bayan bai shi da biyu da uku na wa fi sahihi za kathirun falladhi ata bihi bi sighati al-jazm khudi sihhatahu anil mudafi anhu wa ghayruhu dha'if wala tuhinhu ya ce wa sahihi a cikin sahihi yana nufin da as-sahih al-ahad da wannan lam din ta'ala yana nufin sahihul bukhari wa fi sahihi a cikin sahihul bukhari za shi wannan ai hada al-mu'allaf din kathir yana da yawa wato akwai al-mu'allaqat da yawa a cikin bukhari fallazi atabihi bi siqatil jazm to wannan mu'allaf din da ya zo da shi da sigatul jazmi da siga wadda take yanke kamar ya ce ƙala Uthman Bukhari ya ce ƙala Uthman ko kuma ya ce ƙala Shu'ba ko ya ce rawa Abu Nu'aym a hudi wannan hudi din ya din ba ta mace ba kar a ce to ya mai da mu mata kenan wannan hudi a a biduni ishba sai dai in an yi ishba din saboda min ajli alwazn to di ka riki sihhatahu ingancin isnadin anil mudafi anhu daga wanda aka yi idafar magana gare shi to idan bukhari ya ce maka wa qala usman yana nufin isnadin daga bukhari zuwa usman sahihi kamar ya maka ya maka bamanin wannan ya lamunce maka cewa ya inganta inda ya ce bisigatul jazm shine qala ko fa'ala kaza ko ra'a ko rawa kamar yadda bukhari ya ce kanat ummu darda tajlisu fi fi salati jilsatar rajul wa kanat faqiha to kaga wannan ya inganta zuwa ummu darda dan ya faɗe shi bisigatul jazm wa gairahu waninsa kuwa menene gairahu ke kenan yawwa gairu sigatul jazm wanda ya ruwaito shi ba da sigatul jazm ba shine da sigatul mabni lil majhul yace wa qila an fulan ko warwiya an uthman shine bi sigatul tamrid kenan ana ce gairuhu dinnan shine ake ce mata sigatul tamrid saboda haka akwai siqatul jazmi da siqatul tamrir ku rike wannan a cikin bukhari in kuna karantawa ku rinka gane mu'allaqat wanda ya rawaito shi da siqatul jazmi shine yace qala ko fa'ala ko rawa wanda ya rawaito shi da siqatul tamrir shine yace ila ko ruya tamrir na marab marab eh tamrir wato ya raunana shi to wa gairahu waninsa kuwa da'if wato ka raunana shi wala tuhinhu amma kada ka raun kada ka kada ka raunana shi har ya isa matuka wato abinda bukhari ya rawaito shi bi sigatul tamrid to da'ifi ne amma ba da'ifin jiddan ba shine da'if wala tuhinhu yana da sigatul صيغة الجزم وصيغة التمريض نعم نعم المؤلف أب أشي ما موشي ما أي هذا مبحثه وأن شيني مبحث المؤلف شيني النوع الحادي عشر نوع نقوم شاتع من شيني نوع نقوم شاتع نا أنواع علوم الحديث نعم ka sani cewa ibn sala kuma imamun nawawi ya bi shi sun rabe hukunce-hukuncen al-mu'allaf ya ambaci waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen a nan wato bayan al-mursal kenan wa huwa haƙiƙatu shi ne haƙiƙanin ma'anar al-mu'allaf waɗansu kuma a cikin nau'us sahih a cikin a cikin mabhasin al-sahih yayin da yake magana akan sahihul bukhari wa huwa hukmuhu shine hukuncin sa mun ya gabata a cikin a cikin as-sahih ko me yace mun karanta shi a cikin hukuncin sahih ko a bude shi ba ya to ya shine shi as-suyuti sai hada su a nan wajen eh bai fade shi ba a can a gani idan fatima ina eh na'am mhm wa ba'dha fi naw'is sahih wa huwa hukmuhu wa ahsana min sani'ihima wa ahsana min sani'ihima wa ahsanu min sani'ihima abinda yafi kyau daga abinda nawawi da ibnu da ibnu salah suka yi shine abinda al-hafiz al-iraqi yayi yayin da ya hada su fi mawdi'in wahid ya hada su a waje daya fi nau'is sahih a karkashin mafadin al-hadith sahih wa ahsanu min dhalika wanda shi yafi kyau kuma daga wannan duna su su su biyu shine abinda shi al-imam as-suyuti yayi yabi izzuddin ibn al-jama'a yayin da ya keɓance shi da nau'in mustaqil nau'i daban a cikin mubahikul hadith to shine bayanin ai alhadithul ladhi wannan hadisin da farkon isnadi nasa ake sakinsa ai ake shafe shi ake yuhdafu wa yusqaf ake shafe shi a wato a sarrafa wato a fadar da shi ko da abinda aka shafe din mutum ɗaya ne au aktar ko sama da haka alal tawali da sharadin su zamanto suna biyan suna bibiyar juna ko ma ba alal tawali ba in dai daga farko ne aka shafe ko da zuwa ga ƙarshen isnadin ne wato a ƙarshen a ƙarshen sa ai a ƙarshen isnadin to shine hadisi mu'allaq bi fathil lam al mushaddada mu'allaq ai al-musamma bihi wannan shine sunansa to kamar kai ka ce kamar yadda ibnu salah ya faɗa an ɗauki wannan wannan wannan suna min ta'liqil jidar daga wato daga wato ratayar wato yi bango rataya da makamancin sa biya ake mabango ana mabango rataya shine a jingine shi a sa abun nan yana nema ya faɗi sai a sai a tare shi saboda dukkaninsu sun yi tarayya a cikin katol itisa ba sadaje ba ne bango bai sadu da kasa ba in kana cire wannan ratayar zai faɗi daga cikin wannan ta'arifin an san cewa al-mu'allaf yana da surori yana da kama daban-daban daga cikin suwar ɗinsa a shafe gabaki ɗayan isnadin a ce bisa misali a ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'allaf kamar inda yake cikin littafin wannan muftarul ahadisi ko da ake karantawa to kun ga duk wannan mu'allaqat na'am kamar irin su abin bulughul maram kamar su umda dukkan wannan mu'allaqat yana daga ciki a shafe isnadin illa sahabi wa tabi'i ma sai sahabin da tabi kamar anan a ce abu musa a ce abu burda an abi musa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga ciki a shafe daga an ya azifa man haddathahu ya shafe wanda ya gaya masa hadisin ya danganta shi zuwa ga wanda yake sama da shi an fahimta kamar bukhari ya ruwaito wannan hadisin daga abu nu'aym da isra'il da abu ishaq sai ce wa qala isra'il sai faɗi isnadin to shi yasa ake cewa hadisin ma'azib na cikin bukhari ake cewa dan bukhari ya ruwaito shi mu'alla amma za mu zo akan sa umar wali shaykhi bi iqala tayu idan idan mutum idan bukhari yana da malamin sa za mu zo wannan na'am وفي الصحيح آية cikin wato a cikin sahihul bukhari haitu ukli shine ake nufi yayin da aka yi itlaqi in aka ce ja'a fi sahih ana nufin bukhari za a yi wannan almu'allaf kafir yana da yawa jiddan da yawa kamar yadda ya gabata adadin almu'allaf wani daga cikin su yana zuwa da sigatul jazmi wani kuma ba da sigatul jazmi ba sannan mafi yawa daga cikin abin da yake cikin wannan hadisin na wato al-mu'allaq mawsul ya tabbata da ittisalinsa fi mawdi'in akhar min kitabi a wani wajen a cikin littafinsa da yawa mu'allaqat din bukhari da ya kawo su sigatul jazmi ya sake ambaton su a wani wajen baya so ya kawo su da isnadi ne saboda baya son littafin ya yawa ya ta takrari amma wannan yana yi ne idan hadisin ya zama to isnadinsa daya amma in yana da asani daban-daban sai ya maimaita shi saboda a koyaushe an batan hadisin tare da isnadi daban fa'ida ne to amma in ya zama to baqal makharaj ba shi da wani hadisi ba shi da wani isnadi sai wani sai ya kawo shi duka ga kamar a cikin kitabul hiyar a a a a a ba kitabul hiyar bane hadisin innamal a'malu binniyat a wani waje sai ya kawo shi mu'allaq yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat bai fadi isnadi ba na'am wa inna ma auradahu mu'allaqan ikhtisara abin da yasa ya kawo shi da ta'liqi saboda takaitawa saboda kuma gudun yawan maimaitawa wanda ku bai sadar da shi bai sadar bai faɗe shi mausulan a cikin littafin ba a cikin shi as-sahih mi'atun wa sittuna hadithan hadisi 160 ne alhafiz ibn hajar ya wato yayi yayi yayi ya faɗi yayi isalin ya sadar da asani din wannan hadisai fi ta'alifin mustaqil a cikin ta a cikin littafi wato mustaqil sammahu at-tawfiq ya kira shi at-tawfiq amma wannan na almausul wato wanda a cikin wanda yake da abubuwan da suke wato ya kawo su mu'allakan amma bai sadar da su a wani waje ba to shi wannan littafin at-tawfiq yana kuma cikin littafin sa wanda shine wanda an buga shi taghliqut ta'liq taghliqut ta'liq shi kuma dukkan hadisai da suke dukkan mu'allaqat da dukkan mawqufat akan sahabbai da dukkan maqtu'at maganganun tabi'ai da bukhari ya kawo ya ya ruwaito su da asali saboda bukhari in zai kawo maka maganar sahabi ba sai ya faɗa maka isnadin ba sai kawai cewa qala usman ko zai kawo maka maganar hasan al-basri ba sai ya kawo maka isnadin ba ka je ka binciko ka sani shi dai na na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo maka da asali shi ne alhafiz ibn hajar ya ma ya yi wannan hidima ga bukari a wani littafi mustaqil a tabliqut ta'lim saboda haka ya hada a tawfiq me bambancin tawfiq da kuma tabliqut ta'lim yana da tafai guda biyu ibn hajar at tawfiq da tabliqut ta'lim me bambanci tsakanin guda biyu daga wannan bayanin da ne na'am mu'allaqat din da bukhari bai ruwaito su mausulan a wani waje a cikin littafin ba an fahimta guda 160 shine a tauhi na'am da maktu'at ya hada da mawqufat da maktu'at da mu'allaqat baki da yana nan an buga shi littafin da bulibut ta'lim yana da kuma koyaushe da abin da ke ciki ya rubuta shi kafin ya sharhin sa na fatul bari shi yasa a cikin sharhin sa na fatul bari sai ya sai ya rinka ishara yace nayi na ruwaito da isnadin sa a cikin tablighut ta'rif kuma ibnu hajar Allah ya kara masa rahama wato ya tashi ruwaitowa in ya tashi ruwaitowa ba kai zai turo maka daga cikin sunan da sai bane sai ya kawo isnadin sa har ya zuwa ga isnadin da isnadin sa zai kawo so da littattafan nan da suke karantarwa ba kamar mu bane yanzu sai mu buga shamila mu je mu ciro littafi mu zo mu kawo su littattafan sun ji su sun karanta su a wajen malamai ko kowane malami da isnadin sa a irin waɗannan wato da irin wannan karatun da so mai wa musulun ba karatun sharri ba karatun kawai a karanta don a san asali ina irin wannan karatun wajen ibn hajar zai ya tafi hajji sai ya tsaya a a ya da yake ta siriya suke bi a ta abin nan ta sinai suke bi ta jordan a ta palestine kai ta gaza su gangaro ta nan to a cikin a cikin a asqalan wanda yake shine asalin garin su eh eh ashkelon ina ake cewa ta ashkelon a nan ya tsaya a ya karanta shi ne ake cewa daga cikin karatun da yi tsakanin azahar da la'asar ya sauke muje musafi na tabara ɗalibai suka zo aka karanta aka samu islam aka karanta daga farkon sa haka kan tsakanin azahar da asar a karanta dai kawai watakila za a ɗan yi 'yan tambayoyi ya ɗan yi 'yan ta'alika a kai eh eh haka haka haka Sheikh Al-Abbad ya karanta kutubu sita mun je mun samu karatun Malam Abdullah ya samu Sahih Muslim ni kuma na je na samu Bukhari da Nasa'i to bayan tawon mu ya ci gaba yayi Abu Dawud yayi Ibn Majah bana yi wata ran da je umra na same shi na Ibn Majah Abu Muhsin Al-Abbad haka ake a ba mu yi gaba ki ɗaya ba ba mu yi gaba ki ɗaya ba amma irin wannan sai dai haka tsakaninmu da ɗalibai haka mukan yi irin wannan sai mu zauna mu ɗauko abin nan karatun karatun littafin kawai karatu ake na bab na a tabbatar da lafazi yadda yake sai ka kiyaye shi babbin suna da babbin a matan na'am wa amma fi sahih muslim a cikin sahih muslim kuwa ya ambace shi a wani waje fi tayammum a cikin a hadisan tayammum da wuri guda biyu a cikin alhududu wal buyo ya ruwaito su bit ta'liqi anil lay ya ruwaito shi da ta'a mu'allaqan daga lay ibn sa'ad bayan ya ruwaito shi bil ittisal sai ya ce wa qala lay sannan waje guda goma sha hudu ya ruwaito shi muttasilan ثم عقبه بقوله sannan ya biyar da shi da fadin sa warawahu fulan kuma wani ya ruwaito shi shine kadai wanda muslim ya ruwaito na lokaci ya cira mun ƙara wani awa ɗaya kenan bai kai awa ɗaya ba a to mu ƙarasa wannan fallabi alaihi نعم فالحديث الذي أتى الإمام البخاري به أه. سنن مالم سنن مالم يبين hukuncin wannan da faɗinsa to hadisin da ata bihi a atal imam al-bukhari hadisin da imam al-bukhari ya zo bihi da shi fi jami'i sahih a cikin littafinsa al-jami'u sahih da sigatul jazmi da sigar wadda take yanke kamar ya ce ƙala wa fa'ala ya yi ko ya yi umarni wa zakara fulan ya wane ya ce fahud to ka riƙi ingancin wannan magana to ya yi hukunci da inganci a kan kansa daga wanda aka danganta ya zuwa gare shi لأنه لا يستجيز أكوي لا أذكرين domin ba zai halatta ma kansa ba an ya jizima anhu ya jazama ya yanke daga gare shi da wannan illa wa qad sahha indahu an face ya inganta a wajensa daga gare shi ba zai yi bukhari ya ce wa qala fulan bayan bai inganta ba in ya kace ya zama to yayi kuskure yayi ƙarya ke to shi yasa malamai suka faɗi wannan hukunci kuma al-istiqra ya tabbatar da haka na'am amma ba a hukunci da ingancin hadisin mutlaƙan ta kowace fuska bal ana yi wannan yana tsayuwa alan nazari a bisa bincike cikin wanda ya bayyana daga cikin rijalihi cikin wanda ya ambata akan asani idan bukhari ya ce wa ƙala abu ishaq sai ya faɗe shi to isnadin daga bukhari zuwa abu ishaq ya inganta amma daga abu isa zuwa can ƙarshe bai tabbatar maka ba ta yi za a iya samun illa saboda haka shi yasa aka ce faƙuɗi sai hatahu anil mudafi anhu ba hukunci akan hadisin ba an fahimta akwai bambanci tsakanin abu biyu ko na wadhalika aqsam to wannan kuma yana da kaso da yawa daga cikin su akwai wanda yake cika sharadin sa ya kawo kamar hadisin innamal a'malu binniyat ya kawo shi mu'allaqan bayan kuma ya cika sharadin sa wa inna ma lam yasiluhu bai faɗi bai ruwaito shi da isnadi muttasili ba in ma dai saboda ya wadata da waninsa daga gare shi tare da ba da fa'idar ishara ya zuwa gare shi da kuma rashin wato kula da shi wato ya zamanto bai ambace shi ba ya zamanto ya kawo shi mu'allakan ikhtisaran saboda takaitawa hadisi ne ya inganta ya cika sharaɗin bukari sai kawai a cikin isnadin sai ya faɗe shi ce wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sharaɗinsa to abin da yasa ya kawo shi mu'allakan saboda hadisin da zai faɗa a cikin babin ya wadatar duk ma'anar su ɗaya amma kada a ɗauka kan cewa bai san da wannan hadisin ba a rinka cewa to kai ga wa hadisi ma ai da ka faɗi shi yace ya kawo shi amma yace zai faɗe shi da isnadin sai zama ya tsawaita littafin sai ya kawo shi mu'allakan an fahimta wato kenan dalilinsa ikhtisar na'am amma hadisin da bai ji shi daga malaminsa ba ko kuma ya ji shi daga wajen malaminsa ne ta fuskar muzakara abin da ake nufi da muzakara shine wato a ya zamanto ana wato malaman hadisi su haɗu sa'o'i ko malami da ɗalibinsa suna muzakara a ce to mu kawo hadisan shu'uba sai ya kawo shi ma wannan ya kawo kowa zai ji daga juna to amma wannan ba sa ɗaukarsa matsayin riwaya yanzu kamar sun zauna sun kawo hadisan malik sai bukhari ya ji wani hadisi na malik wanda yake shi ba shi da shi daga wajen abokinsa to ba zai ɗauka ya yi riwayar hadisin ba don ya ji shi ne daga wajensa muzakara kuma yadda suke tsantsini wajen riwaya ko sai idan malami ya zauna don ya riwaya to shi ne za a ɗauki wannan a matsayin riwaya amma yayin da ya zauna don muzakara to ba za su ɗauka a matsayin muzakara ba za su ɗauke shi a matsayin za su za su ɗauke shi ba su ɗauke shi a matsayin riwaya ba saboda yayin riwaya mutum zai tsantseni kada ya kuskure yayin muzakara kuwa ai wannan kamar muraja'a ce kawai ta ilimi da nuna kan cewa ina da abin da kai baka da shi haka ne ma ni gishiri in baka wanda kwarai haka ne ko kuma yana shakka a cikin jinsa to sai ya bai kamata ya rubuto shi ba masakar usu kun gane hadisi ne buhari bai ji shi daga malaminsa ba ko kuma ya ji shi daga malaminsa ta fuskar muzakara ko kuma yana shakka shin daga wajensa yake ko ba daga wajensa ba to sai ya ce wa qala fulan malamin sa ne amma kuma sai ya ce masa wa qala na'am wadani na biyu daga cikin su wanda bai cika sharadin sa ba walakinahu amma ya cika shar amma ingantacce ne amma a sharadin waninsa sa a bisa sharaɗin waninsa ya inganta amma ba a bisa sharaɗin bukari din ba saboda kun san sharaɗin bukari yana da tsanani ko to to shi in ya kawo hadisi irin wannan sai ya kawo shi bi sigati ta'lim al-thalith na uku wato kun ga na biyu shine a hadisi ne sahiha wato kun ga na farko ya cika sharaɗin sa amma bai kawo shi ba saboda ikhtisar dan ya wadata da shi ko kuma hadisin wannan wanda ya kawo na malamin sa din nan bai kamata a sa shi a nan ba wata ya cire shi zai zo a cikin babin da a baiti na biyu da na uku da baitukan da za su zo na nan don haka kuma da wancan na biyu shine wanda yake sahihi ne amma bai cika sharadin sa ba amma ya cika sharadin wani ya inganta to shi ma sai ya kawo shi bisigatul jazm الثالث abin da yake hasanu salihun lil hujja hadisi ne hasan za a iya kafa hujja da shi na hudu ba'ifi ne amma ba ta fuskar suka akan masu riwayar ba bal ta fuskar in ƙita'in yasir a cikin isnadinsa amma waɗannan bisigatul tamri da ke kawo su baya kawo da'if bisigatul jarh a insha Allah mu ci gaba mu ci gaba don wannan a cikin ibn hajar shine wanda yake ya kyautata wannan tartib din na'am a oke duk da su mama wannan ya kawo misali na'am a na'am wato wannan shine yayi ya ya kawo shi bi sigatil jazmi ila man allafa an amma kuma daga wanda ya ta'liqin zuwa karshe da ifi ne amma bi inqita'in yasir ba suka akan ruwat din ba misalin sa shine kamar abin da yake a cikin kitabuz zaka qala tawus qala mu'ad li ahli qala mu'ad ibn jabal li ahli al-yaman ituni bi aradin thiyabin ituni bi ard thiyab ku zo min da tufa ko ko al'arf wato a me suke ce urulla a maimakon zakka tura su ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaki to kaga sai ce qala tawus qala mu'ad isnadin zuwa tawus ingantacce ne amma tsakanin tawus da mu'ad akwai intibai domin tawus bai hadu da mu'ad ba shi yasa bai ya amma amma wannan intibain yasir ne ya karɓa wata fuska sai ya kawo shi da sigatul jazmi bari mu yi ijaban kiran sallah sai mu ci gaba ai mu tsaya nan saboda lokacin da zai sannan za mu tashi wa ghairuhu da'if wala tuhin wala tuhin akwai amsilan waɗanda suna cikin tadribin rawi kuma za ku iya koma sai ku gansu misalan waɗannan afisam ɗin guda hudu wanda ya kawo su kowanne da su kuma haka a cikin wannan sharhin na albikiyoki ma ya kawo su na'am ban ji ba
wanda ya kawo sai da su aka ce wani ana musu lokacin a mutu da mutum da wani kai suka kawo a cikin mutum da wani kai da su ne shi da ake
suna nufin bukari ko musulun suna nufin bukari ko musulun سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك